sarkin nan ya faɗi ya mutu an tsaya sai kumbiya kumbiya ake ayi nan ayi nan dan buba hmm. yaushe da shekarunmu da hankalinmu za mu bari a ɗauko ɗan ƙanƙanin yaro a zuwa a ce shi zai jagorance mu wai kuma yana irin mutane ne duk ba abin da kuke ciki mun riga mun sani kuma duk cikin ku babu wata ta isa dalar fa mutane baki wai ko me kuke ji da shi ne me kuke ji da shi me matsayin ku a gidan nan matsayin mu ɗaya ne gabaki ɗaya mu bayi ne da ne mun hanya da shi yadda kuke bayi haka muke bayi ya musu dai yanzu me amfani irin wannan duk kun zo kun sun koyar da kai a gabana ai ba kiran ku ne don ku sun koyar mun da kai ba na kira ku ne in ji dalili yaya zan zo in tara ku a cikin gida har yanzu duk daga cikin ku gaba ɗaya ba har yanzu an rasa wata ko watan wata ta kasa to ni fa ni da wani buri bari in gaya muku face in wayi gari in ga wanda zai gaje ni akan wannan karaga hmm? amma kun zo kun zauna kuma duk kokarin da boka zai yayi duk kokarin da zai ya bani wannan ku sha ya bani wannan a jika muku ya bani wannan ku tsallaka amma har yanzu an rasa wata za ta eh, bujiro mana da wani abu boka yana bada haihuwa Allah za ka dogara da shi shine mai bada haihuwa mu kanmu ba mu iya taimaka gidan nan da abu ba wanda za so ta zauna ba. haka yake.